ba a yadda ka zama ɗan fasa ƙaurin abin da zai gusar da hankalin jama'a ba abin da ba a yadda da shi ba ka shiga harkar sana'a wacce musulunci bai yadda da ita ba yanzu akwai waɗanda za su iya yanko kawunan mutane saboda su nemi kuɗi akwai su ko babu yanzu an kai matsayin da wani sana'a su shine sai da kawunan mutane akwai waɗanda su kuma sun san kasuwar kuma sun iya zuwa su sayo akwai wanda farfesun ɗan adam za a masa ya sha saboda yana da kuɗi kuma zai biya akwai wanda jinin mutum zai sa a kawo masa za ka ji an ce an kwakwala idan wani ka ji wata mata an yanke nononta ka ji wani an yanke al'aurarsa wata mata an yanke farjinta ga bala'i nan iri daban-daban kala daban-daban ana shiga saboda a nemi kuɗi hmm. ba da daɗewa ba a nan cikin garin abuja wani ya ɗauki wata yarinya ya tafi hotel da ita wani matashi ya je zina da ita da za a yi zinar ta buƙaci a kashe wuta yake ba za a kashe ba ashe shi ba zinar ce damuwarsa ba yana so ya kalli al'aurarta ne akwai wani boka matsiyaci ya ba wani mai kuɗi wani laƙani na neman kuɗi amma laƙanin da fatar farjin mace za a haɗa shi aka kuma kwatanta masa irin yanayin wanda ake bukata shi kuma sai ya samu matasa ya rarraba musu kuɗi ya ce su je su yi ta zina da 'yan mata har a samu wacce ta cika ka'idar in an samu wacce ta cika ka'idar akwai wani garin magani da bokan ya bayar za a barbaɗa sannan a sa wuka a farke shi a kawo mashi shi kuma zai biya ko nawa ne kuma sai ya zama wannan da ya ɗauki wannan matar da ya je sai ya ga bukata ta biya irin al'aurar da take da ita irin wacce ake bukata ne da gari ya waye sai ya buga waya wani abokin shi sai ya zo hotel din sai yake gaya masa bukata ta biya yanzu haƙa ta cimma ruwa an samu irin wacce ake bukata ya za a yi kai kai mun gadin ta ni kuma zan je in karɓo garin maganin a wajen alhaji sai mu zo sai mu barbada da tsiya tsiya mu sa wuka mu farke mu ɗiba mu tafi da yare suke magana ashe sun yi rashin sa'a yarinya tana jin yaran daga nan yarinya sai ta gane ta kawo kanta cikin bala'i kuda wajen kwaɗayi akan mutu to ta kawo kanta gidan mutuwa da kanta bayan ya tafi ta tsaya ta kalli wannan kato ta gaba za ta iya faɗa da shi ko kokuwa da shi ba sai ta ce za ta shiga banɗaki ta wanka shi da kansa ya ma mata ruwa gidan rediyon nagarta da wasu kafafen watsa labarai duka sun yada labari. karshe da ta shiga banɗaki ta kulle koba sai ta ɓalla windo sai ta dirko ta windo ashe tana bene mai hawa uku ne ta dirko daga can tana faɗuwa kasa ta karya a kunkuru ta karya a kafa ta yi raunuka amma bata mutu ba masu gadin hotel suka zo da gudu aka tattara ta bayan an tattara ta aka tambaye ta me yake faruwa ta bada labari nan take aka je a guje aka kwankwasa yana bude kofa aka kama matsiyaci aka rike shi ana nan rike tare da shi aka kira yan sanda suka zo cikin farin kaya aka zauna ana jira wancan wanda ya je ya kawo kullun magani suna zaune kuma sai gashi da kullun maganin sa a hannu yana isowa shi ma aka damke shi yanzu wasan da suke bada labarin kafafen watsa labarai mutumin da wato mutanen guda biyu duka suna hannun 'yan sanda ita kuma yarinyar tana asibiti shi kuma alhajin an tafi ana neman sa a wancan lokacin an kama shi ko ba a kama shi ba a wancan lokacin shine ban sani ba ku ga abin da mutum yake yi wai saboda a samu me saboda a samu duniya ku je asibitoci mace ta haifi jariri ta ɗauki cikin wata tara tana cikin wahala da bala'i zama da kyar tashi da dabara ta je asibiti ta haihu wani wurin da nas nas na asibitin za a haɗa kai a sace wannan jaririn da ta dokansa wata tara ta sha wahala wajen naƙuda tana iya mutuwa a wajen naƙudar Allah ya tsallakar da ita bata mutu ba a sace jaririn wani matsiyaci ya ce a kawo masa jaririn za a yi tsafi tare da shi saboda a nemi me saboda a nemi duniya saboda a samu kuɗi saboda duniya a sace jariri a je a yanka jariri jaririn da bai san hawa ba bai san sauka ba kai saboda duniya akwai waɗanda suke zuwa makabarta a je a samu kabari a tona kabarin mutum ya mutu an masa wanka an sa masa likafani sai a samu wani matsiyacin malamin tsubu ya ce za a haɗa lakarin neman duniya amma sai ya haɗa da sabon likafani da daddare mutane su shiga cikin makabarta a tona kabari a ciro gawa a cire likafanin a je a kai saboda a nemi ne saboda haɗa wani lakani na neman duniya kwanakin baya a gombe an taɓa samun wanda aka kwakwale wa ido saboda neman duniya na je wani gari wa'azi a cikin jihar jigawa na samu yarinya karama aka kama ta aka yanka ta yankan rago aka gutsura kanta saboda me saboda neman duniya kes ɗin ya je kotu an dade ana shari'a a kai, kamin wato kotu ta dauki matakan da ta dauka kai. mutane komai za a iya shiga saboda a nemi duniya akwai wacce aikin ta zina saboda neman duniya abin bakin ciki wata ba mata aure ka ji mata aure za ta iya barin gidan miji ta tafi ta je ta zina saboda ta samu me saboda ta samu duniya ba da dadewa ba ina gaya muku a nan Kano wani likita ya ɗauko matar banza ya zo ya kwanta da ita a hotel cikin dare kuma ta mutu ya rasa yadda zai ya buga wani DPO waya DPO ya taso ya zo DPO abokin shi ce ga